sama da shugabannin kasashe 30 ne suka yi jawabi jiya da ke zama ranar farko da aka buɗe muhawara a taron kolin majalisar ɗinkin duniya na cikin 78 a birnin new york shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya jawabinsa da misalin karfe 12 na dare agogon najeriya ya ce guguwar juyin mulki da ta taso a nahiyar afirka ba komai ba ne illa yunkuri ne na gyaran matsaloli da aka dade ana fama da su we must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and well-being of the people. Military coups ya ce ya kamata mu tabbatar da demokradiyya a matsayin hanya mafi inganci ga 'yancin al'umma da muradunsu juyin mulki soji ba daidai ba ne kamar yadda ake samun rashin adalci a shugabancin farin hula wannan guguwa ta juyin mulki da ke kaɗawa a nahiyar afirka ba tana nufin an buɗe hanyar juyin mulki ba ne illa gyaran matsaloli na shekara da shekaru ku bar mu zurfafa tunani regarding niger we are negotiating with the military leaders amma akan batun Nijar muna tattaunawa da shugabannin sojin kasar a matsayina na shugaban ECOWAS ta yadda za a kafa gwamnatin demokuraɗiyya da za ta magance matsalolin siyasa da tattalin arziki da kasar ke fuskanta da ma batun tashi hankalin 'yan ta'adda da ke ƙara dagula al'amura a yankinmu. shugaba tinubu ya yi kira ga kasashen duniya da su yi aiki tare da kasashen afirka a matsayin abokan hulɗa wurin bunƙasa tattalin arziki amma ba wanda ake kallon su a matsayin masu neman tallafi ba wani batu da shugaban ya taɓo shine batun sauyin yanayi da shugabanni da dama suka yi magana a kai tinubu ya nuna illoli da sauyin yanayi ya yi wa najeriya tare da buga misali da ƙasar libya inda ambaliya ta kashe dubban mutane African nation will fight climate change, but must do so ya ce kasashen afirka za su yaƙi sauyin yanayi amma dole za su yi hakan ne bisa adalci kafin cimma nasarar wannan aiki wannan gangamin na buƙatar sa himma a fannin tattalin arziki yayin buɗe taron babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma ya bayyana takaici a kan rashin daukar kwararan matakai kan batun sauyin yanayi da hakan yake sanadiyar manyan ibtila'i da ke haddasa asarar rayuka kamar ambaliya da aka gani a ƙasar Libya. Even now, as we speak, bodies are washing ashore from the same Mediterranean Sea. Ya ce ko yanzu da muke magana, ana samun gawarwaki daga tekun Mediterranean inda hamshakan attajirai ke shakatawa da ƙananan jiragen ruwansu. ya ce ambaliyar garin darna na ƙasar libya ba komai ba ne illa ambaliya ce ta rashin daidaito da rashin adalci da rashin mai da hankali wurin magance matsaloli da ke tsakaninmu shugaban ƙasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa ya faɗa yayin da yake jawabi cewa dole ne ƙasashe masu arzikin masana'antu su ba da gagarumar gudunmuwa wurin dakile batun sauyin yanayi. Africa is warming faster than the rest of the world. We are told that the hotspots in the Afirka na dumama cikin gaggawa saboda ita ce ke da goma sha bakwai cikin yanayi ishirin mafi tsananin zafi a duniya afirka dai ba ta da hannu wurin gurɓata yanayi amma ita ce ta fi shan wahalar sauyin yanayin bayan wannan batun ramaphosa ya kuma taɓo batun faɗaɗa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya domin wasu ƙasashen afirka su samu wakilci da dindindin a kwamitin ya ce yin hakan shine daidai shine kuma zai sa kowa ya ga ana tafiya da shi Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.